صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka na Anas bin Malik radiyallahu anhu da anguwar gwiwa eka a wannan gari mai albarka na Sokoto a wannan majalisi na mai albarka na tafsirin watan Ramadan ya muna litinin sha bakwai watan Ramadan a shekarar dubu da da da hudu arba'in uku bayan da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da sha takwas da watan hudu na shekarar dubu daya na shekarar dubu biyu da ashirin da biyu ta miladiya muna karatu a cikin suratun rum a karatunmu na jiya mun tsaya a ƙarshen aya ta talatin da ɗaya daga ayoyin wannan sura yau insha Allah za mu tsora daga aya da take biye da ita ita ce aya ta talatin da a mutu kan aya ta talatin da biyu yawan Allah da za mu tsora kan ayar da take biye da ita aya ta talatin da uku, kuma ita ce aya da aka karanto mana yanzu Allah na cewa cikin ta wa idza massanna sadrun da'u rabbahum na ilai Allah ya ce idan shi ne cuta idan wata cuta ko wani abin rashin daɗi ko wata jarabawa ko wani bala'i duk yana shiga cikin dur dur duk wani abu da zai shafe ka wanda baka ji daɗinsa ba ko ga jikinka ko ga dukiyarka ko ga yanayin gurin zamanka duk waɗannan yana ƙarƙashin dur za ka talauci na ƙarƙashin dur haka nan eh, rashin lafiya yana ƙarƙashin dur haka nan rashin zaman lafiya da tashin hankali duk yana ƙarƙashin dur da kuma raguwar abinci da raguwar sama da ruwan sama duk waɗannan na daga cikin dur Allah ce to idan irin wannan abin cutarwa ya shafi mutane da'awullah rabbahun rabbahum munibina ilai ya roki ubangijinsu suna masu komawa a gare shi munibina ismul fa'il ne na anaba yunibu ya koma to da kaza za su koma zuwa ga Allah da tuba kuma za su roki Allah suna masu tuba a gare shi daga waɗancan zunubai idan masifa ta gare su idan rashin lafiya ko talauci ko wani bala'i ko ambaliyar ruwa ko rashin zaman lafiya duk waɗannan abubuwa idan suka same sai su koma ga Allah suna masu kiran shi da roƙonsa suna masu kaɗaita shi da bauta suna masu tuba zuwa gare shi da nufin ya yaye wannan bala'i Allah ta ce amma abin mamaki kuma idza azaqahum minhu rahmatan idan Allah ya dandana musu rahama kuma bayan wancan abin ya wuce Allah ya kauda abin kuma mutum ya shi da rahama suna cikin rashin lafiya sai Allah ya kaura rashin lafiya ya kawo lafiya kaga lafiya rahama ce suna cikin fari sai Allah ya kaura fari ya kawo ruwan sama kaga ruwan sama rahama ne suna cikin talauci talauci bala'i ne sai Allah ya kaura talaucin ya kawo arziki kaga arziki rahama ce to Allah ya ce idan haka nan suna cikin rashin zaman lafiya da zaman tartar rashin eh, zaman tartar da rashin nutsuwa bala'i ne shi ma idan Allah ya kaura shi ya kawo zaman lafiya kaga zaman lafiya rahama ne Allah to idan Allah ya ɗanɗana musu wata rahama idza fariqun minhum rabbi rabbihim yushrik sai ga kwatsam shine iza irin wannan iza ita suke kira iza al abin da yazo kwatsam ma'ana Allah yana kawo wannan abun sai ga shi lokaci guda sai rikida an koma suna masu shirka da ubangiji kaga da da Allah ya tura musu bala'i sai ga shi sun koma zuwa ga Allah yanzu da Allah ta'ala ya kawo da bala'in ya kawo ni'ima da rahama sai gashi kuma sun koma zuwa ga wannan shirkar da suke shine idza fariqun minhum bi rabbihim yushrikun sai Allah ya ce liyakfuru bima ataina domin su kafirce su bitilce malaman fasara da yawa sun fasara kafirci a nan da ma'anar bitilci musamman saboda kalmar shirka ta gabace ita kuma kalmar shirka ta kunshi kafirci za ka kenan nan in yi haka ne sun yi shirkan ne domin su butulce wa abin da Allah ya ba su shi ne liyakuru lima a tayina wana ɗaya ce daga cikin fasarori wata daga cikin fasarorin suna fasara cewa lamun ta gama ta ce mun irin wannan a suratul ankabut kuma sun zo wurare uku akwai na suratul nahl inda Allah yake cewa ma bikum min ni'matin aminallah Allah amma idza masakum durru fa ilayhi taj'arun ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أظن في سورة النحل إلى وأنه أنا سورة العنكبوت وسبب ذلك كانت تتبع الله فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين لما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا Garika ka suna da alaka da yin shirka wannan kuma ga ta Allah ya ce wa idza masanna tadurrun da rabbahum munibina ilai amma idza zaqaw minhu rahmatan idza fariqun minhum bi rabbihim yushrikun liyakfuru bima atina waɗannan ayyuka guda uku duka malamai sun fassara su cewa ko da lamun ta zama lamul ta'lim shine irin wannan ma'ana sun yi haka ne domin su bitilce ma abin da Allah ta'ala ya ba su ya musu ni'ima da suka mutunce wannan ni'imar imanin ka na kawo ta cewa kuma tana iya zama cewa lamul aqiba lamul aqiba ita ce take kira lamun abin da take ba da illa amma ga abin da ba wai kai kai domin sa ba idan ka aikata abu kuma wani abu ya auku to ita ce lamun ta'ali amma ka ce ji ito li na zo domin koyi ilimi kaga zuwan neman ilimi dama yana rayuwarka a sanadiyarsa a kan shi ka gina zuwanka a irin wani ita ake kira lamar ta'ali amma ita lamul ba ita ce abin da baka san abu kaza zai faru ba amma sai kayi kaza watakila ka yi da wata manufa sai al'amarin ya sauya ya koma zuwa ga yadda ya koma sai a ce kayi kaza dan kaza kamar a ce mutum ya sayi mota sai daga baya karshen al'amari mota ta samu matsala ko ta yi hatsari ta zama ajalinsa sai a ce ya sayi mota domin ta zama ajalinsa kaga shi ne sai mota da haka ba amma dai ƙarshen al'amari shi ne ga yadda abin ya kasance to irin wannan shi suke kira lamul aqiba wani sa'a kan amma lamul ta'lil amma ana irin ana nufin wannan kamar da Allah ba mu labarin eh, mutana Fir'auna lokacin da suka dauki annabi Musa Allah ya ce faltaqahu alu fir'auna li yakuna lahum aduwan wa hazan kaga mutanen fir'auna lokacin da suka dauki akwatin da aka sa annabi Musa a ciki kaga ba su dauke shi dan ya zama musu abokin gaba ba nan gaba ba ɗauke shi don nan gaba ya zama masa abin tura musu bakin ciki ba kan ɗauke shi ne da wata manufa amma ƙarshen al'amari da ya zama abokin gabarsu ko ya zama abin tura masu bakin ciki wani wani ita ce kira lamun sairura ibn kafir yana yawan kawo kusan gurare uku ne ya kawo a guri biyu cikin gurare uku nan ya kawo cewa lamun ɗan ko ta zama lamun talil ko ko ta zama lamun ahkima wa sirra abin da shi ibn kafir bai saba shine zaman to wata lamun amr wanda su kuma wasu malamai sun kawo cewa tana iya zama to alamul amr musamman ta suratul ankabut wacce ita gaban gabanta an samu lamul amr yakfuru bima atainahum wal yatamatta'u ya wal yatamatta'u akwai qira'a da ta zo da sukun shi ya nuna cewa lamul amr ake da to amma waɗannan ba lamul ba ne ta zo da shi don haka kowannen yana iya zaman towa lam ta zama lamul amr sai zama umarni ne amma umarni irin na wonin irin kuje bal yakfuru su ci gaba da cewa abin da Allah ya ba su kuma su ci gaba da morar rayuwa za su sani kaga kenan cewa da aka yi ku yi kaza ba ana dafa an ba ku dama ba ran da Allah ba tare ce i maluma shi ito ita ku aikata da abin da kuka so kaga ba wai dama bace Allah ya ba mutane su su aikata da abin da suka so ba a gargadi ne Allah yake in ba ku ji ba ku tafi ku aikata abin da kuka so amma fa za ku gano kuranku kuma za ku ɗanɗana kuɗar wannan abin da kuka yi Allah ya tabbata mata'u sawfa ta'lamu ku ci gaba da moriya ku ci gaba da more rayuwa ku ci gaba da more wannan ni'ima da Allah ya ba ku ka mutunce masa akai ku ci gaba da more ta sawfa ta'lamuna da sani za ku sani za ku san illar haka za ku san illar mutunce wa ni'imar Allah na أم Allah ya ce am anzalna alaihim sultanan ko ko mun saukan masu da wata hujja ce sultan shi ne hujja ko wata hujja Allah ya saukar musu na littafi wanda fa huwa yatakallamu zuma kano bihi yushrik wanda ke magana da abin da suke tsaya shi ko wani littafi Allah ya saukar musu shin Allah ya saukar musu da wani littafi ne wanda littafin ke magana cewa a yi Allah shirka daga babu ma'ana ai Allah bai saukar da wani littafi da ke baya cewa a yi wa Allah shirka wanda Allah ya ce bai taɓa aiko da wani manzo ba wasu man arsalna min qablika min rusulina aj'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun tambayi waɗanda muka aiki gabanin ka daga manzannin mu mun taɓa sanya wani Allah abin bauta da za a bauta ma ba haka nan ma Allah ya tafi sun koko mun sauko musu da wani littafi ne wanda ke magana da abin da suke shirka da shi ma'ana wanda ke cewa a bauta wa hubal a bauta wa uzza a bauta wa lata wani babu Allah bai taɓa saukar da wani littafi yake bayani akan shirka ba da kai na suka samo shirka da a zuciyoyinsu da suka gabata Allah غباتا bala بل اتبع a ظلموا اهواءهم da gairi kawai abin da suka rika wurin yin shirka shine sun bi san zuciyoyinsu ba tare da ilimi ba na وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها Allah ya ce za a a an-nasa rahmatan farihu biha idan muka ɗanɗana wa mutane rahama sai su murna da ita kaga murna wata irin murna kaga mu ne suka yi murna da rahamar Allah murna ta godiya kuma kabare suka yi murna murna irin ta girman kai wasu gurare mu ji Allah yana aibanta masu murna farihun kalmar farihun murna wani wuri Allah yana aibanta sun muka ji Allah ya aibanta mutane suna murna da ni'imar Allah ana nufin masu murna ta hanyar girman kai da alfahari shine abin da Allah ta'ala baya kamar yadda muka sanar saba da daidaiwa ba ga ita karuna inda suka ce masa ah, la tafrah inna Allah la yuhibbul farihin suka cika kai murna Allah bai san masu murna kaga ba irin wannan murnan ba ba murna ta godiya da jin daɗin ni'imar da Allah ya maka ba wannan ba ta da matsala amma murnar da take da matsala ita ce murna ta jin kai da kakai da girman kai da tsagawa da alfahari da wannan ita ce murnar da Allah baya so kuma da yake cewa wa idza zaqna an-nas in sawa idza zaqna al-insana minna rahmatan fariha biha kaga da muka dandana wa dan adam rawa sai murna da ita wata irin murna kaga irin murna ta girman kai an gane wata irin cewa wala ila zaqnahu na'ama aba'ada darra'a masu إذا بعد الإمام قال ذهب السيئات عني إنه لفرح مكور هذا فرح من مرنا أما إذن وانا مرنا كجرمان كي Allah ce to sai dan adam ya murna da ita irin murna ta girman kai wa in tusibuhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim idan ko masifa ta same su idan masifa ta same su ne ne jawabi idahum yaqnaqun amma kafin Allah ya kawo jawabin sai Allah ya shigar da wannan kalma ta bima kaddamat aydihim kuma an gitta ta domin ya nuna cewa duk masifar da ta same ku ba haka kawai Allah yake kawo ta ba yana kawo ta ne bima kaddamat aydihim kun da fada wata ayar ma asaba min musibatin eh, fa bima kasabat aydihim wa bima kasabat aydihim ma asaba min musibatin fa bima kasabat aydihim duk wata musiba da ta same ku ku fa sakamakon abin da hannayenku suka girba ne na zulubai na kafirci na sako waɗanda suke jawo Allah ya ɗanɗana wa mutane kuɗa daga su kansu ɗin ana ɗanɗanawa ne kaɗan kamar da za mu gani a wata ayar da ke tafa wannan sura yace zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas li yuziqahum ba'd alladhi 'amilu shi shine sashi wani yanki na abin da kuka aikata shine Allah yake ɗaukuna wa mutane ba da shi ɗan kaɗan amma da a ce dukkan zunuban da mutane suka yi Allah zai kama su da shi babu wanda bai saura bayan ƙasa kamar yadda yake walau ya asuzu nasa bima kasabu ma taraka ala zahriha min dabba da Allah zai kama mutane da duk zunuban da suka aikata to da babu wani wata dabba da za ta saura bayan ƙasa. Haka nan Allah ya ce wa idza wa in tusibuhum sayyi'atun idan Allah ya dandana musu rahama shi rahama falala ce daga Allah ba wani aiki ka cancanci Allah sai ya maka rahama amma falala ta Allah zai maka rahama amma shi ko zunubi Allah zai maka biyo hukuba da ɗanɗana kuɗa da bala'i da masifa da sauransu waɗannan su kuma Allah zai kawo su sai sakamakon wani zunubi da aka aikata ne wa in tusibuhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim ilahum yaqnaquna sai ga su suna ɗebe tsammani alkanutu shi ne fidda rai ya ɗebe tsammani sai su fidda rai daga samun ni'ima sai su ɗauka aiki kenan bala'i ya riga ya zo kuma shi kenan dinnan ne ba sa sa ran cewa ai bala'in nan zai kau kamar yadda suna cikin ni'ima sai Allah ya kau da ni'ima ya kawo bala'i to ya kamata kuma su sa a rayuwarsu cewa Allah zai kau da wannan bala'i ya sake kawo ni'ima to irin wannan fata ake so a dangane amma idan mutum ya ɗauka ai shi kenan da bala'i ya zo an riga an gama an shiga bala'i na fita daga bala'i wannan ita ce ɗabi'a ta kafai wa in tusibum ma bima qaddamat aydihim idahum yaqnaquna sai su dai mai tsammani sai Allah nuna ba haka bane ya kamata kun cewa dukkan al'amura na Allah ne Allah Allah ya ce walam ya raushin ba sa ganin an laha ya fi rizika liman ya sha'u wa ya ƙadir cewa Allah yana shimfiɗa arziki ga wanda ya so shimfiɗa ma kuma wa ya ƙadir ya takura ya taƙaita arziki ga wanda ya so taƙaita ma a ya kamata su gani su ga a duniya ga wannan na da arziki wannan bai wannan yana da ya fi na wannan na wannan ya fi na wannan wannan kuma ya fi wannan talauci wannan ya fi wannan talauci ya kamata su gani su san Allah ke yin haka domin ba dabarun mutane ke ba su wannan yanayi da wannan tsari ba idan ko da za su lura da haka da za su san cewa lalle Allah da ya kawo ni'ima ya dauke ta ya kawo ukuba lalle yana dauke ukuba nan ya sake kawo ni'ima saboda haka al'amarin su ya kawo wannan aka dukiya ya ba mu wannan yau gobe ya karbe daga wannan ya ba mu wannan jibi ya karbe daga wannan ya bamu wannan ya ɗaukaka wannan ya sauke wannan wannan duk aikin Allah to ya kamata su san haka in da sun san wannan da sun san cewa lalle wannan al'amari ne da Allah jarabawa ce da Allah haka rayuwa ta gada wani lokaci kana da shi wani lokaci ba ka da shi wani lokaci kana cikin damuwa wani lokaci kana cikin walwala wani lokaci kana cikin ni'ima wani lokaci kana cikin uba haka rayuwa take ya kamata ku san haka sai Allah ya ce inna fi zalika lalle cikin haka cikin abubuwan da aka ambata daga ciki akwai cewa Allah yana shimfida arziki ga wanda ya so shimfiɗa ma ya takaita arziki ga wanda ya so takaitawa cikin yin haka akwai ayoyi da mutane da zai sa su imani su san Allah shi kadai ke da al'amura shi kadai ke sarrafa al'amura dan haka shi kadai ya cancanta abota ba haka nan cikin yadda Allah ta'ala yake kawo rahama ya kawo masifa kuma shi ke ɗaukewa ya kawo wannan ya ɗauke ya kawo wancan ita ma ya ɗauke shi ma cikin haka akwai aya da ya kamata mutane su sa su yi hankali su hankalce ta kuma su san cewa Allah shi kaɗai ke jijiyo al'amura kuma shi kaɗai ya cancanta abota masa kuma su kawo su yi imani da shi Masha Allah ya ce la ayatin li qaumin yu'minuna da waɗannan ayoyi suna jan mutane zuwa ga imani na Thank you. Allah ya ce fa'ati zal qurba ya zo da fa'u wanda saboda haka fa'un tana ginawa kan abin da ya gabata saboda abin da ya gabata cewa Allah shi ke ba da arziki ga wanda ya so ba shi ke taɗaita arziki ga wanda ya so taɗaita saboda haka ka bai wa zalƙurba haƙahu ma'abocin kusanci ka ba shi haƙƙi makusancinka yana dangantaka gare ka yana da haƙƙi na zumunci yana da haƙƙi da ka taimaka masa barkudan, abin da Allah ya huwace maka yana da haƙƙi na magana mai kyau yana da haƙƙi da ka san halin da yake ciki ka dinga bibiya halin da yake ciki yana da haƙƙi na bai da lafiya ka ziyarce yana da haƙƙi na in yayi ba daidai ba ka masa nasiha da haƙoƙi na ɗan uwa suna da yawa a kanka da haka Allah ya ce fa ati zal qurba haqqahu bai taƙaita da haƙƙi na bada dukiya kawai ba haƙƙi na bada dukiya na amma sauran haƙoƙi na zumunta da taimake da taimako da abubuwa da suke da alaƙa da haƙoƙinsa da sun da cikin haka nan wal miskini shi ma miskini ka ba shi haƙƙinsa miskini wanda Allah ta'ala ya taƙaita duka, wanda bai da abin da zai shayi ne bisa ga fasarar wasu daga cikin malamai kamar malamin malikiya cewa miskini ne wanda bai da abin da zai ci ne, yini haka gurin su miskini shi ya fi zamantowa cikin matsanancin hali fiye da fakiri yayin da gurin malaman shafi'iyya su kuma fakiri shi ya fi zamantowa cikin matsanancin hali fiye da miskini kamar malikiya miskini yana da abinda da zai ci da wanda bai da abinda da zai ci na yini shi ko fakiri shine wanda bai da abinda da zai ci na shekara kaga fakiri ya dara miskini gurin yanayi mai kyau ko shafi'iya sun akasa sun ce a'a miskini shine wanda ke da abinda bai da abinda da zai ci na shekara shi ko fakiri shine wanda bai da abinda da zai ci na wannan yini za ka ala ayya halin da miskini da fakiri kalmomi ne guda biyu wanda idan suka zo tare kamar yadda suka zo inda Allah ke so annama sadaqatu lil fuqara'i wal masaki kaga lil fuqara'i wal masaki na ambaci fakirai an ambaci miskinai wannan sai su bambanta ko kowanne ya dauka sara ko dai a dauka ga fasara mata malikiya cewa miskini ya kuma zamantowa cikin matsanancin hali ko kuwa ɗauka shafi'i ya cewa fakiri shi ya fi zamantowa cikin matsanancin hali ala ayi halin da ya dole a rabe miskini daban fakiri daban idan suka zo tare idan ko suka zo wuri guda aka ambaci kalma guda kamar da muka gani a nan Allah ya ce fa ati zal qurba haqqahu wal miskina kan ambaci miskini ba ambaci fakiri ba to kalmar miskini sai ta kunshi miskini da fakiri an gane ko haka nan inda aka ambaci fakiri shi kai ومن لك سؤال الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يمتبون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله فقنا فقراء da aka ce fukara ba a mace masakin ba daga cikinsu da wanda suke fukara da wanda suke masakin da sun shige ciki za ka ka baiwa mabukaci matalauci hakkinsa shi ne ka ta masa gwargwadon iko ka taimaka masa cikin abin da Allah ya kowace maka gwargwadon abin da kake iyawa la yukallifu Allahu nafsan illa wusa haka nan wa ibn sabili shi ma ibn sabili ka bashi haƙƙinsa yana da haƙƙi ta cikin zakka Allah ya sanya mu waɗannan haƙƙi إذا na صدقات الفقراء المساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل هذا من السبيل نجد أنت من السبيل شيء متى فيه wanda guzuri ya yanke mata yana kan hanya guzuri ya yanke mata sannan babu inda zai samu wani abu yana tana iya yiwa ma a garinsa mai arziki ne amma halin da ya shiga yanzu babu arzikinsa tare da kuma yana da bukata to shi ma Allah ta'ala ya ce a taimaka masa kaga ana taimaka masa ta a cikin zakka yana da haƙƙi haka na ana taimaka masa ko da a wajen zakka gurgurda yadda Allah ya kowa wa mutum Allah ya ce zalika khairun haka shine mafi alkhairi lillazina yuriduna wajhallahi ga waɗanda suke nufin fuskar Allah da haka fuskar Allah wasu malamai sun ce ana nufin fuskar Allah kallo zuwa ga fuskar Allah ranar alkiyama saboda daga cikin ni'ima da Allah zai wa mu'minai shine kallo zuwa gare shi kamar da yake wujuhum yawma idhin nadira ila rabbiha nadira wasu fuskoki a wannan yini na alkiyama suna masu haske da walƙiya suna masu duba da kallo zuwa ga ubangiji wasu kuma suka ce a yurido na wajen Allah suna nufin Allah da ita ma'ana dan Allah ta yi dan ikhlasi abin da aka yi shi da ikhlasi domin Allah sai a ce an yi shi ana nufin wajen Allah da ka ma'ana idan suka ba wa zalkuba suka ba wa miskini suka ba wa ibn sabir da nufin kuma sun yi haka da zuciyar ikhlasi da nufin Allah ya ba su lada to wannan shine alkhairi sun samu alkhairi kan alkhairi baya Allah zai karba kuma Allah zai ba su lada zai rubanya musu ladan abin da suka bayar amma idan suka ba miskini ko suka ba makusanci ko ibn sabil ba da nufin Allah ba sun yi da wata manufa daban ba dan Allah suka yi ba sun yi da wata kila dan a gani a cikin kyauta ko sun bayar ne saboda wata manufa annan kaga abin da suka yi ba su da lada su kaga bai zama masa alkhairi ba amma shi wanda aka ba ma ya zama masa alkhairi kai wanda aka baka ka an ka kyauta ko an ka zakka ba ruwanka da cewa mutumin nan ya bayar ne don Allah ko dariya wanda wannan tsakanin shi ne business ɗin shi ne shi amma kai na haka ya taimaka maka kana da bukatar taimako Allah ya isar da arziki zuwa gare ka shi kuma ya rage nashi in ya kyautata ya kyautata niyya ya samu lada a gurin Allah idan bai kyauta da niyya ba to bai da lada a gurin Allah idan yayi ne dan mutane to ladan sa shi ne mutanen nan su yaba idan ya yi da dan wani abu to dan wannan abin shi ne ladansa kamar da zamu gani a da gidare Allah na cewa suratul nisa la khayra fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas Allah ce babu alkhairi ga dewa daga cikin tarurruka da haduwa da tattaunawa da mitin na mutane ba alkhairi a cikin mafi yawa daga cikin sai dai man amara bi sadaqatin sai fa mitin din da aka haɗu don a umarni da abin da sadaka a ba da sadaka abu ma'arufin ko mitin ɗin da aka haɗu domin a yi da wani kyakkyawan abu da Allah ya ambata a yi ƙoƙarin a gaya za a inganta shi kuma ya tabbata au islahin baina nan ko ko a haɗu a tattauna domin a yi sulhu tsakanin mutane to waɗannan su ne suka fi dukkan haɗuwa da mutane suke yi wanda ya ƙunshi ɗaya da cikin waɗannan abubuwa guda uku to shi da wanda ya fi alkhairi gaba ɗaya bayan Allah ya faɗi yana da alkhairi sai ce wa man yaf'al zalika ibtigaa lahi, fa sawfa nu'tihi ajran azima wanda kuma ya haka da nufin neman yarda Allah ga shi yayi abin da yake shine aiki mafi kyau idan ya haɗa kuma yin hakan yayi ne da nufin neman yardar Allah to kaga nan ne zai samu lada Allah zai ba shi lada mai girma to haka nan ma Allah ya ce man zalika khairun lil ladina yuriduna wajha Allah ga waɗanda suke nufin Allah in ba dan Allah kai nufi ba to kai gare ka bai da wani tasiri don bai da wani ma'ana Allah ba zai karɓa ba kuma za ka samu da ba Ya Allah ya ce eh, haka ne ko zalika khairu lil ladina yuriduna wajha Allah wa ulaika humul muflihun kuma waɗancan su ne masu rabo su ne waɗanda za su samu rabo wanda suka bada dukiyarsu suka ci da makusanci da miskini da ibn sabil kuma suka yi haka domin Allah waɗannan su ne wanda ke samun rabo a wurin Allah Allah samuna daga cikin su da وَمَا Allah ya ce wa ma ataitum min riban duk wani abu da kuka bayar na riban na daga riba wannan kalma ta riba nan magana mafi yawa ta malaman tafsiri wacce aka samo ta daga eh, kuma ba kuma ga magabata malaman tafsiri irin su ibn tafsir a irin su ibn abbas irin su mujahid da sauransu shine riban anan ana nufin riba da ma'anar ta larabci ma'anar riba a larabci shine abu ya bunƙasa duk abin da ya bunƙasa ya ƙaru ne ya raba ya rubu an gane asalin ma'anar raba Allah ya ce wa sanar arba hamidatan wa idza anzalna alaiha alma'a ihtazzat wa raba raba shi ne ta taso ta ƙaru ta ta bunkuro kaga kenan raba shi ne ƙaruwa to da ka suka ce abinda ake nufi anan ma a taitun min riban liyar buwa fi amwalin nasu duk abinda kuka bayar na riban na kyauta ta neman ƙari ita ce riban ka ba da kyauta domin a ƙara maka a mayar maka da abin da ya fi ta shi ne liyar buwa fi na su domin wannan kyautar ta samu ƙaruwa ku samu ta ƙaru daga dukiyoyin mutane ita kyautar ita ce wannan kira'ar ta liyar guwa irin kira'ar ta hafsu liyar guwa ita bakar da kuka bayar an ba da ita domin ta samu karuwa ɗaya kira'ar kuma ita ce liturgu liturgu fi amwalin da abinda kuka bayar na eh, zakka domin ku samu tsari a cikin dukiyoyin mutane ko mutum ne zai baka kasan kai mai arziki ne dukiya ne kafi shi kuɗi sai dai samu wani turare ya baka da kuma cewa an ka tashi da kuma za ka ba shi kyauta yin ba bani ke wannan turare ka ga wannan ka ba shi kyauta lomin ka samu ƙari wanda ta ce ma a ce tun riban liyar buwa fi amwalina da yawa daga cikin malamai suka fassara ta ku ba da kyauta da nufin a mayar muku da abin da yake ya hu wannan ya ce to irin wannan fala ya rubu inda Allah ne karuwa a gurin Allah Abdullahi dan Abbas ya ce babu laifi idan kai amma baka da lada a gurin Allah ba lada ba zunubi kaga wani ya dan siyasa ko yana da wani ya samu wani makami wala Allah zai iya baka kwangila sai ka dan fi hisari ka je ka kai masa idan ban kwangila ta zo kai ma a baka kwangila kaga ya baka kari akan abin da ka bayar irin wannan shine liyar wa fi amwalin nas wannan fa la yarbu inda Allah zai karuwa a gurin Allah ba ka samu wani lada saboda wannan dama ba dan Allah aka yi shi ba ka yi shi ne da ka ka ko a biya ka ko kar biya ka wannan business din gari da kai da wanda kai amma shi dai Allah ba irin wannan aikin ake yake ba da lada a kai ba an gane amma ibn Abbas ya ce babu laifin kai haka ka ba da dukiya kyauta dan a baka wacce ta yawa da haka yana cewa wannan banda manzo sallallahu alaihi wa sallam yace shi manzo sallallahu alaihi wa sallam bai ba da kyauta dan a bashi wacce ta yawa saboda Allah ya ce da shi wala tamnun tastakbir shi Allah ya hana masa yi haka da wannan ayar in ji ba har amma sauran mutane ba a hana musu ba amma dai su sani cewa in sun yi haka bai da wani lada a gurin Allah shine wa ma ataitu min riban kaga sun fassara riba a ma'anarta na larabci ba a ma'anarta na shari'a ba domin ma'anarta na shari'a Allah ya haramta riba duk abin da ka bayar na riba haramun ne in ka bada da dubu naira goma bashi da nufin a mayar maka ita naira goma sha biyu a ka zama riba kama ga wannan shi ba ba bashi kai ba mu'amala ce kuma ka bashi kyauta sannan shi kuma daga baya tashi ya kawo maka wacce take tafi wannan ko ko ka bashi kana tsammani kana nan kana jiran tsammanin ya kawo maka wacce take tafi wannan ka ga wannan shi ne shiga cikin riba amma tsari ya ɗauki sunan riba saboda asalin ma'anar kalmar riba a larabci shi ne ƙari to da ka duk abin da ka bayar na ƙari akan domin ku samu ƙari daga dukiyar mutane to fala yarbu inda Allah zai karuwa a wurin Allah wannan ne ke karuwa shine wa ma ataytum min zakatin abinda kuka ba na daga zakka wannan shi ke karuwa in ka ba da zakka ko ka ba da sadaka ko ita din ba da ba da zakka ake samun lada a wurin Allah ba da ka ba da zakka ba shi zai sa ka lada ba sai ta saka sharadin da ke tafi wa ma ataytum min zakatin turiduna wajha Allah ake nufin fuskar Allah da ita haka turiduna wajen Allah wannan siffa ce ta zakar da za ku bayar ba ana nufin shi ne jawabi ba ana nufin ma ta tumin zakatin turiduna wajen Allah da zaran kun ba da zakka to Allah kuke nufi da ita ba haka ake nufi ba an gane ana nufin ma ta tumin zakatin to jawabin na tafe shi ke ɗauke da fa'un shi ne fa'ula ita humul mudhifuna ya ka abin da ku bayar da zakka da sharaɗin turiduna wajen Allah wannan shi ne sharaɗin kun ba da zakka da nufin kuna nufin Allah da wannan zakka don Allah kuka bayar da niyyar Allah ya ba ku lada da niyyar ku sauke wajibcin da Allah ya aza muku da niyyar kun fitar da ita kuma Allah ya ce ku fitar kun fitar kuma kuna fatan samun lada a wurin Allah wannan shi ne abin da kuke samun lada a kan shi ne ulaika humul mud'ifuna waɗannan su ne waɗanda Allah ke ribanyawa Allah ya baka lada aƙalla abin da zai baka lada goma man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha ka ba da zakka akalla abin da ya kamata a baka na lada daidai da wannan zakkar da ka bayar sai Allah ya ninka maka shi goma kuma ninki goma nan shine ne akallan abin da Allah ke ninkawa Allah yana nintawa sama da goma dangane da yadda kai ikhlasi gwargwadon ingancin ikhlasin ka da gwargwadon yadda ka daukar irin sacrifice din da kai gurin ba da wannan da kuma irin ikilasin da ka sa wurin bayarwa waɗannan su ke tasiri sai Allah ya rubanya maka nicin barikiya Allah nan rubanya maka har kai ɗari bakwai har fiye da ɗari bakwai ya rage da niyya ikilasi mai kyau da kuma irin tasirin fashin da yi wurin ba da wannan sadaka waɗannan su ne abin da ke jawo Allah ya rubanya kuma wannan ita ce fassara mafi yawan malamai wasu malamai fassara riba a nan da cewa ita ne riba da aka sani ta shari'a ita riba ta shari'a ita ce riba da Allah ya haramta kashi biyu akwai riba da ake yin ta ta bashi ribar diyon da ba mutum dubu goma na nufin ya kawo maka dubu goma sha ɗaya a bashi bashi zuwa lokaci kaza shi ko in ya tashi ya kara maka akai wannan ita ce riba ita ce asalin ribar da Allah ya ce wa a lahu al-bai'a wa harrama riba shirkai sun kasance suna mu'amala da irin wannan ribar akwai wasu kasuwancin su kenan an san su a jahiliya ba su da wani kasuwanci sai irin wannan daga cikin akwai bakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-Abbas shi ma shahara da wannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo ranar fatu makka yace kullu ribal jahiliyyati mawdu'un tahta qadamayya wa inna awwala riban nada'u min ribana ribar Abbas bin Abdul Muttalib yace farkon riban da zan murƙushe in take shi shine riban babba na al-Abbas to da haka aikin wasu ke nan ba su da sana'a sai haka kana buƙatar bashi a ce ga bashi nawa kake nema dubu goma zuwa yaushe zuwa lokaci kaza ga dubu goma amma ƙarshen wata an ya kai ƙarshen wata ƙarin dubu ɗaya idan ya kai wata biyu ƙarin dubu biyu ya kai wata uku ƙarin dubu uku haka ake wannan shi ne bashin riba da wannan bashin ake a karya bayan al'umma kamar da muke gani turawa ke ba da irin wannan bashi sai a ce ƙasa kaza ana binta bashin ba za ta iya biya ba saboda bashi ne aka bakin karɓi dubu ɗari dubu ɗarin nan duk wata suna karuwa da dubu goma goma goma ko da za ka wasu shekaru sai ya zama da shi ƙarin ruwan kawai ya zo ya kai uwar kuɗin sannan za a kai lissafin da cewa da kina ba da dubu goma goma a lokacin da kuɗin da kika ɗauka dubu ɗari ne to yanzu aka haɗa da kuɗin da kika ɗauka da kuɗin da kuɗin ya haifa yanzu sun kai ɗari biyu to tun da a ɗari ana ba da dubu goma yanzu zama ɗari biyu dubu ashirin kaga da ana lissafin ribar dubu goma yanzu an kuma ribar dubu ashirin haka za a yi ta tafiya sai a kai ga har a kai ga ribar kanta duk wata za a dinga muke lissafin riba na dubu ɗari kuɗin da kika an tsare a duk wannan haka ce ta zalunci shi yasa shari'ar musulunci ta hana wannan riba Allah ya hana shi ya la'anin da yi kuma ya ɗebe mu riba albarka wasu suka ce to irin wannan riba akwai kuma ribar kayan abinci shine wasu kayayyaki na abinci da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata yace an zahabu bil-zahabi والفضة بالفضة والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح يدا بيد سواء بسواء مثلا بمثله waɗannan su ne abubuwan da manzo Allah ya ambata guda shida ya ce kowannen su in za ka yi musanye in za ka yi sayarwar birane in baka kana da shinkafa ina da shinkafa kula da shinkafa ka yar gwamnati ke dan gwata ce ni kuma tawa za mu ta gida mu hausiya ya zama da saboda kyawun shinkafa ta zai yi ruwa a ce to saboda shinkafa ta tana da kyau sai kuma taka ka bata da kyau tana da tsakuwa bari in baka kwano ɗaya cikin tawo mai kyau yar waje yar thailand sai kuma ka bani taka yar gida mudu biyu ni in baka mudu ɗaya ka bani mudu biyu an haka an yi cire ba an gane ga waɗansu abin da annabi ambata akwai sama a ciki akwai sha'iri akwai tamar dabino akwai binari da azurfa da gishiri malamai sun yi kiyasin wasu kayan abinci irin su shinkafa an yi kiyasin su ga waɗansan abubuwa to mahal da shahi waɗannan su ne riba da haka suka ce duk abin da kuka bayar na riba domin ya samu tsari ku ƙaru a dukiyar mutane da mutane zai ƙaruwa a gurin Allah zai sa dukiyar ku ta ƙaru kuma Allah zai yi wannan dukiya albarka Allah zai tsaye albarkar da ke cikin tafiyan da Allah ya ce yamhaqullahu riba wa yurbi sadaka Allah yana halaka riba ya kuma bunƙasa sadaka idan sadaka ka bayar sai Allah ya bunƙasa ma a nan duniya Allah ya ƙara wa ka albarka a lahira kuma Allah ya rubanya maka lada akan ka ba da zakka ka ba da zakka ɗaya annabi yace ce ɗayan ku in yi sadaka bi idil tamrati ko da kwatan-kwatan dabino ne yace Allah zai karɓe shi da daman shi sai Allah ya dinga Eh, bunƙasa maka shi kamar yadda ɗayanku yake tarbiyyantar da eh, dokinsa ya ce har dabino dabino ƙwara ɗaya shi ladan da zai haifa maka annabi ya ce dutsen ƙahudu girma dabino ƙwara ɗaya saboda yadda Allah zai ta bunƙasa ma shi saboda mai ba ba da shi sadaka ba ta hanyar riba ba sannan kuma da kyakkyawan niyya shi ne turidu na wani Allah wannan ita ce fassara da wasu malamai suka fassara ta da ita sun gina akan zakka kan riba ta shari'a ya ce wa ma yi min zakatin turiduna wajen Allah ba na zakka kuna nufin Allah da shi fa ulaika humul mud'ifuna ma'abota wannan sadaka su ne ma'abota ribanyawa su ne wanda Allah zai ta ribanya musu dinkin bahinkiya Allah ya ta nanninta musu

Allah ya ce Allahu ladhi khalaqakum Allah shi ne wanda ya halice ku shi shi kadai ba tare da wani ya kama masa ba babu gunkin da ya kama ma Allah gurin halitta wannan abu ne wanda dukkan ku kun sallama babu wani mushriki da ke cewa gunki yana da wani katabus gurin halitta saboda Allah ya ga mana ba ɗaya ba zuwa cikin alqur'ani yake wala in sa'altum man khalaqahum la yaqulun lillah wala in sa'altum man khalaqa as-samawati wal arda wa sakhara ash-shamsa wal qamara la yaqulun lillah da za ka tambaye su ya halicci sama wa ya halitta kasa wa ya hore wata da rana za su ce Allah shi ta ai haka kenan sun yarda sun sallama sun miƙa wuya Allah shi halicce sun marazaka kum kan nan ya azarta ku ba ta sai da Allah ya halicce ku nan ya azarta ku والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة أغلى على الشيخ باقوا da بكم قوما ba ku da komai daga baya Allah ya azurta ku kamar da zuwa hadisin manzo sallallahu alaihi wa sallam yace inna alaikum yujma'u khalqu fi batni ummi 40 yawman nutfatan da kan sai yace thumma yursalu ilayhi al-malak fa yanfukhu fihi ar-ruha wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi kasbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa shaqiyyun qutl haka nan ne za a rubuta masa arzikin kada kaga kenan summa daga baya Allah ya halicce ku ba ku da arzikin komai sun razaqahum sannan daga baya azarta ku shi ma wannan sun yi kauya? ba sa musul cewa Allah shi kadai ya azarta su Allah na cewa kulman kulman yarzuqukum min as-sama'i wal ardi amman yamliku as-sama'a wal absara wa man yukhrij al-hayya min al-mayyit wa yukhrij al-mayyita min al-hayy wa man yudabbiru al-amra sayaquluna Allah za su ce maka Allah kulman yarzuqukum min as-samawati wal ardi Allah za su ce Allah ma'ana Allah shi ke waɗannan abubuwa to da sun yarda Allah shi ke halitta su shi shi kaɗai kuma sun yarda Allah shi ke azarta su sun mayu metu kuma sannan Allah nan shi zai matar da ku ko ku yarda ko ku Allah shi zai kashe ku idan ajalin ku ya zo shi ke an yi وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى haka da wannan ajalin musamman ya zo Allah shi zai karɓi rayuwa sannan Allah ya karɓi rayuwa ku da cewa sun da cewa ɗabi'a ce ke kashewa a yau da gobe ne yau da gobe ne kaga da a ce yau da gobe ke kashewa da yau da gobe ba ta tasiri sai ga wanda yau da gobe ta kama shi amma ita mutuwa da wanda yau da gobe ta kama shi da wanda yau da gobe ta kama shi ba take. ɗauka take hatta ne ɗauka take haka ce kenan ba yau da gobe kaɗai ke tasiri ba yau da gobe ke tasiri ba ai take tasiri da tasirin ta iri guda zai ba ta ɗauka sai wanda ya sha miya sannan ta ɗauki shi amma ga mutuwa ba haka take ba kowa ɗauka take a cikin kowane shekaru tana ɗauka duraka Allah shi ke ansar mu shi ke eh, yumitukum shi ke matar da ku kuma yuhyikum sannan zai rayar da ku a bannan da kuke karyatawa cewa in kun mutu ba za a rayar da ku ba sai yayi kuma kamar yadda ya jera muku waɗancan ba ku yi musu ba ya kamata wannan ma da ya gaya muku da yake tafi nan gaba shi ma bai kamata ku yi musu ba inda wannan shi da ba ku gani ba amma halitta kun ga ku an halicce ku arziki kun ga ku an arzikta ku mutuwa kun gani ba ɗaya ba ba ba wanda ba gani ba kawai shine mutuwar ka kai ita ma kuma tana tafe amma dai mutuwa ka san wane ya rayu kuma ya mutu wannan ka gani haka kun ga mutuwa ya ka duk waɗannan ku gani abinda da ba gani ba shine a rayar da ku to Allah ne ya waɗannan abubuwa uku uka tabbatar ya ce muku kuma lalle zai rayar da su bayan kuma kada mai abu musu a cikin wannan yace thumma yumitukum sun yuhyikum hal min shuraka'ikum man yaf'alu min zalikum min shay shin cikin ababan tarayyar nan naku da kuke har Allah da su wani lokacin Allah ya ce shuraka'ukum ababan tarayyar ku domin ku hada su da Allah wani lokaci kuma Allah ya ce ababan tarayya ta kamar da yake wayo mai him aina shuraka'i ina ababan tarayyan nan tawa da kuke rayawa ina shuraka'i allazina kuntum tazumun ina ma ababan tarayya ta da kuke rayawa daga wani lokaci Allah ya ce ina ababan tarayya ta mana ina ababan da kuke hada su da ni a wurin bauta aina eh, halmin shuraka'ikum kuma ababan ku, ababan da ku kuke hada su da Allah wurin bauta ne shuraka'ikum Allah ce to hal min shuraka'ikum shin cikin waɗannan ababan da kuke hada su da Allah kuke bauta musu tare da Allah kuma kuka ga ba daidai bane ku keɓance Allah ku bauta masa shi shi kai dole sai kun hada shi da waɗannan Allah ce to ku gaya mun cikin su man yaf'alu min zalikum min shay waye daga cikin ku yake aikata wani abu min min kaga tabidi wani abu daga cikin abin nan da aka ambata wancan shine zalikum min shay na wani abu akwai cikin su wanda ke halitta babu akwai cikin su wanda ke azurtawa babu ku ke azurta su domin ko kura ta hau kan gunki zai iya kakkaɓe da shakon kakkaɓe ba ɗan rana ta buge shi ya tashi karyewa zai iya miƙar da kansa sai kun miƙar da shi idan gunki eh, gunta ta kama shi tana ta ce zai iya karewa kansa gunta za ka kuke azarta gunki ba shi ke azarta ku ba kaga gunki bai azarta ku haka nan gunki bai an san rayuwa don mai san kuna rayuwa ko ba ku rayuwa shi mai samu da ake cewa kaga Allah shi kadai ke wani, don haka idan kun tabbatar babu cikin ababen tarayya ku wanda ke wani abu cikin wannan to me yasa kuke bauta musu me yasa kuke bauta musu Allah ya ce subhanahu wa ta'ala Allah ya tsarkaka kuma ya ɗaukaka subhana shine tsarki ta'ala shine ɗaukaka daga ulu Allah ya tsarkaka ya ɗaukaka amma yi shirku daga abin da suke masa tarayya ne Allah ya ɗaukaka daga shirka Allah ya ɗaukaka a ce gunki ne abokin tarayya Allah ya ɗaukaka daga samun wani abokin tarayya baya shi da abokin tarayya shi kaɗai yake duk lokacin da ka jingina ma Allah abokin tarayya to ka jingina ma Allah na ƙasa wacce Allah ya ɗaukaka kuma ya tsarkaka daga wannan najasa da ka jingina masa. Ita ce subhanahu wa ta'ala amma shi na'am.

ce zaharar fasadu fasadi ya bayyana kada zahara fi'ili ne na bayyana alfasadu kuma fasadi abinda malamai suka fi kira fasadi a nan shi ne masifa haka masifa da bala'i su aka fasara da fasadi a nan cewa fasadi ya bayyana a tudu da ruwa tudu barra inda ba ruwa ba shi kuma bahar inda ke ruwa za ka barna ta bayyana ma'ana bala'i da masifa ya auku ya bayyana a tudu da ruwa a tudu an samu rashin ruwa kaga rashin ruwan sama kaga bala'i ne shi da kasari an samu karancin abin da kasa ke tsirarwa kaga karancin shi ma karancin arziki ne kaga shi ma bala'i haka nan an samu rashin zaman lafiya da ɗarɗar da rashin kwanciyar hankali da tsoro duk waɗannan suna cikin barna da fasadi da ya auku a bayan ƙasa wannan shi ne bala'i shine fasadi haka nan wal bahari haka nan cikin ruwa nan ma an samu irin wannan fasadi an samu cikin ruwa an samu karancin eh, albarkatu da ake samu cikin ruwa albarkatun da ake samu cikin ruwa ya karanta haka nan hanyar tafiya ta cikin ruwa ya samu matsala ana tafiya cikin ruwa a yi kasuwanci aka dinga samun matsala sai kasuwanci suka dinga samun matsala kaga duk waɗannan masifa ne da bala'i da ta auku a cikin ruwa to haka Allah ya ce masifu sun auku a tudu sun auku a ruwa duk da ya jawo su shine ma kasabat aidin saboda abin da hannayen mutane suka girba abin da ake ambatan hannu saboda hannu shine jibo na wurin aikata aiki bima kasabat aidikum Gangane za gane ku Allah ce zalikum bima qaddamat aydikum abinda hannayen ku suka aikata alhalin zunubi ba da haka kawai ake taba shi ba ana samo zunubi da hannaye ana samun zunubi da idanuwa ana samun zunubi da kunnuwa ana samun zunubi da baki ana samun zunubi da farji ana samun zunubi ta hanyoyi daban-daban amma hannu kusan shi ne jigo ya sake cewa ba ka taba tarbi annabi har da harshe annabi sallallahu alaihi wasallam wani kuffa alaika hada ka tsare ma kanka wannan harshe yace ya rasulullahi wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bi ya rasulullahi kenan za a kama mu har abin da muke magana da shi za a kama mu yace sake laska ummuka wa hal yakubbu an-nasu bin nari ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa asaida al-kitab kaga cikin wasu zanaban har rusa ke girman su kama sai Allah ya ce bima kasabat aidin nasi aidi hannaye jam'u yade saboda abin da hannayen mutane suka girba na daga zulubai kuma Allah ya yi haka da kaga sababi shine abin da hannayen mutane su suka girba kuma me yasa Allah ya musu wannan hukuman li yuziqahum ba'd allazi amilu domin ya dandana musu sashi kadan kaga ba azaba kika ba kuma la yu'akhidullahu an ma kasabu ma taraka ala zahri hamin dam Allah zai kawo mutane mun ce aikata babu wata dafa da za ta saura bayan kasa amma Allah sai ya dandana musu ba'da sashi la'allahum yarji'una da fatan sa dawo da gano to fa mun nisa ba komai yasa Allah ya ɗanɗana mana kutar azaba kaza ba sai laifin da muka yi muna laifi kaza mu dawo muna aikata kaza mu dawo muna aikata kaza mu daina saboda wannan abun ya ci mana tuwo a ƙwariya matsala kaza ta cutar da mu kaza kuma ba mu da maganinta sai komawa ga Allah idan suka komo Allah ta'ala zai yafe musu zai ɗauke musu yace walau anna ahlul qura amanu wattaqu da hana alaihim barakatin min as-sama'i wal ard ya ce ma bauta kura alƙaryo sun yi imani sun yi tsoron Allah da mun kuɗuɗe musu albarka daga sammai da ƙasa annabinu ya ce da mutanen sa bakun kun tabiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu samaa alaykum midrara yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara sai kun nemi gafara Allah da kunne mu gafara Allah shi Allah mai yawan gafara ne kun yi haka zai tungo muku da sama sai ta saukan muku da ruwa da yawa kuma zai tunkudo muku amwalan wa banina dukiya da 'ya'ya wa Allah kuma jannatin ya sanya muku gonaki wa Allah kuma anhara ya kuma sanya muku korafi kana annabi hudu yace wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yursilis samaa alaykum midraran wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum to za ka ga kenan da haka duk matsaloli da muke fama da su ba asalin su ba bayanan su manji Allah ya tuba muku ma asaba min musibatin eh, fa ma asaba kullu musibatin fa ma kasabat aidi abin da muka girba na hannaye da suka ja mana waɗannan masu na ƙasar zaman lafiya na taɓarɓarewar tattalin arziki na hauhawan farashi na matsalolin talauci duk waɗannan matsaloli suna da nasaba da zai da muke aikatawa kuma zanubi in wasu na yi wasu ba su yi sun yi shiru duka haka zanubin zai ganda Allah ta wata ko fitnatan la tusibanna alladhina min minkum khassa da haka mu ji tsoron Allah kowanne mu dawo kowa ya san inda yake wa Allah ba daidai ba ya dawo da su zuwa ga Allah kai ta sani dina na sani wancan ya sani idan duk muka haɗu muka dawo muka tuba zuwa ga Allah to Allah ta'ala zai ɗauke mana wannan abu ne mai sauki a gurin Allah kuma shi kaɗai iya ɗauke mana kuma ba mu da mafita sai wannan Allah ya kuma da mafita ga dukkan matsalolinmu wallah ba mu ikon komawa zuwa gare shi da tuba ya ce ya yarji'una ko da fatan su koma wannan shine kasan a lokaci kuma ya yi za mu dakata nan sha Allah Allah ya kuma sace ne zuwa ya matsora da kusuru fil ardi alhamdulillah yau yau sha muka Thank you. 可能那会儿就。 dama da an sake ta za ta fara idda idda nan kuma ya dangana gare ta idan tana gini to Allah ya ce wal muqallaqatu na bi anfusihinna thalathata qurun yi uku ko tsarki uku idan kuma ta gini saboda girma ko saboda kankanta shine Allah ya ce wallahi ya isna min al bahid min nisaikum in irtabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhurin kaga ma'ana da an sake mata za ta fara idda kuma Allah ya ce wa dalliquhunna li iddatihinna shi yasa Allah ya hana saki a lokacin da mutum ke cikin al'ada saboda ka shiga tana da cikin al'ada ba za ta fara lissafin inda ta ba sai jinin nan ya ɗauke sanar da fara lissafin inda amma an kasa mace a lokacin da take cikin tsarki kuma tsarki da baka sadu da ita ba a ciki to ka sake ta akan gabar da za ta fara lissafin yadda sannan matsayin saki na ɗaya ne saki na biyu miji yana da daman ya mai da matarsa ko ta so ko bata so ba ya sake ta tana cikin idda sai ce to na dawo da shi kenan ta dawo maganar a'a ba ta yadda ba ko a'a za ta yi shawara duk ba ta taso ba sannan kuma bayan ya dawo da ita da ya dawo da ita shikenan inda ta dace da zaran miji ya ce ya dawo da matarsa to wannan inda ko da ta kusan kammala ta to nan inda an riga an gama da ita an wuce wannan idan ya sake mata wani saki to kaga sabuwar inda za ta sake dakuwa saboda wancan sakin daban wannan sakin daban idan da saki da ɗaya ne ya sake ta to kaga yanzu wannan shine saki na biyu da aka shi ma za ta ɗauko masa ida kada ce to ai tunda ta kusa gama inda ya ce ya dawo da ita kuma dawon ne yaudara ne ta gano dawon ne yaudara ne bari ta koma ta ce ta inda ta ba a haka matsar yana da daman ya yi wannan koma to yana dama illa iyaka Allah ya gargaɗi mazaji ya ce wala sun su ku hunna ziraran da ta'asadu kada ku riƙe su domin ku cutar da su mace ta sake ta ba kada nufin ka koma da ita kuma ta kusan gama inda to me naka naka ce ka dawo da ita sannan daga ba ta sake ta ka sake ta don ta sake koma ta ɗauko ta sabuwar inda da haka ake a jahiliya musulunci ya kawo mata mafita da jahiliya ba magana wai saki uku a a saki sai illa ma sha Allah sai ka saki mata ka so dubu da ka wani matarsa ta masa sai ce to na san malami ba zan sake ki ba kuma ba zan zauna da ki a matsayin mata ba ko da yaushe kina nan bayyana saki ko dawowa sai sake ta sai ta kusa gaba inda sai ce da dawo ne yana dawa da zai ce da sake ki sai ta sake ɗauka wata sabuwar inda sai ta kusan gamawa sai ce da dawo ne sai ya dawo ya sake cewa sake ta sai musulunci ya mai da ke ce al-dalaqu marratani sake kashi shi ne wanda kake da ikon ka mai da ita fa in dallaqaha fala tahillu lahu in ka sake ta ma'ana sake da uku ba ka da ikon ta sake komawa kuma har ta tanki ha zaujan da kaga musulunci ya sama wa mata mafita tana kuma haka wannan baiwar Allah sai kace hakuri da sake ɗaukar sabuwar idda saboda wancan saki daban wancan saki da dawowa da aka yi ta na inda da an riga an gabata ita yanzu wata sabuwar inda za ta yi wallahu ala Thank you. ita kanta balle mu ka zo ka isko liman yana sallar tarawih ka bi shi akwai maganganu na malamai amma kai magana mafi inganci ya halatta duk da annabi sallallahu alaihi wasallam mu'az yana bin shi sallah idan mu'az ya zo manzo sallallahu alaihi wasallam sallah sallar isha sai ya koma sai an yi sallar isha tsaf da shi a gurin mu yana bayan manzo sallallahu alaihi wasallam ya daga ta can gurin mutanen sai ta shi shiyar a can kuma ana can ana jiran shi shine liman sai ya dawo daga sallah gurin manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya musulmanci kaga sallar da ya yi ta ta da isa ga kowane mutum isa ɗaya aka aza masa aka wajabta masa a yi ne to da wannan isa da aka wajabta masa ita ce wacce ya yi tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan da ya kawo kuma ya jagoranci mutanensa a kai kaga gare shi mai ta zama nafila ta zama gare sannan kuma su mutanen suna bin shi su kuma ba su yi isha ba kaga ishar su ta farilla ita suke masa, shi kuma ishar da yake musu taka ta nafila ce kaga kenan daga nan malamai suka ce ashe yana halatta wanda ke sallar farilla da mai sallar nafila sallar ta taji ita ga wannan suka ce in ka zo ka isko ana sallar tarawi to za ka bi neman in ka so ka bi liman ya raka a biyunsa idan ya sallame sai ka tashi ka cika to sallar ka raka a biyu lafiya lau kamar aka samu matsala da wannan baiwar Allah ko wannan mawalan da ya turo na tambaya cewa da ya yi limamin zarcewa ya yi ya yi raka'a ta ɗaya ya tashi zuwa ta biyu ya yi ta biyu bai zama ta iya bai sake zarcewa ya kawo ta uku ya kawo ta uku kuma ya sake zarcewa sai da ya jera raka a hudu sannan ya zauna kaga shi yanzu wannan bawan Allah ya rasa ta tahiyar farko a gane ko wannan sallah tana iya yi wa a haka kuma ta yi wa wallahu alam idan mutum ya sallah ta farko rasa tahiyyar farko yana iya zaman eh, sahau amma zaman sahau ga wanda ya yi bisa ga rafsanuwa amma nan kaga babar kuma gaskiya ban san fata wanda zan gaya masa ba game da wannan wallahu alam Oke. Thank akwai hadisai da suka zo da dama kan wannan al'amari a tsayin muslim da manzo Allah sallallahu alaihi ya fayyace wannan matsala ya ce da sahabbai da talaqawna a asarata za ku ga ko bayana dukiya da kuke da haƙƙi a hana muku a rike kuna ji kuna gani ana ta tinkaho ne suka ce rasulullah mai kaje mana umarni ya ce fasbiru ku yi haƙuri hatta ne a lalawa. lawa ya ce rasulullah ara aita in kamar fina umara yas'aluna haqqahum wa yamna'una na fama ta'muruna idan muka samu wasu umara shugabanni da suke tambayan mu mu ba su haƙƙin su na mai musu ɗa'a, amma su kuma haƙƙin mu da ke kansu na su mana adalci su ba mu haƙƙoƙin mu ba ta yi da ke mana umarni أنا صلى الله عليه وسلم ce isbir عليك ما حملت وعليهم ما حملت أي حقولي نويا الحكم kai hakuri nauyin alhakin abin da ka dauka yana kanka alhakin abin da suka yana ka shari'a ta ce mu yi saboda irin waɗannan matsaloli da ta da rikici da hatsaniya da zanga-zanga da fasina ko abin da take kawowa sai fitina ƙari akan haka abin da magani gani ba ɗaya ba biyu wasu ƙasashe mun ga abin da ya faru ƙasar siriya mun ga abin da ya faru kasar sudan mun ga abin da ya faru kasar iraki duk me ya jawo abin da ya jawo shine rashin adalcin shugabanni su kuma talaka ba su yi haƙurin da manzon Allah ya tafi ba sai da shi an koma wani yanayi wanda yake ya ninka yanayin da muni ninkin balintiya yanzu ba ka haɗa siriya yadda take da da yadda take yanzu ba ka haɗa iraki yadda take da da yadda take yanzu haka nan ba ka haɗa libya yadda take da da yadda take yanzu haka nan dukkan illa ke da haka shari'ar musulunci ya ce mu yi haƙuri caccaka da suka da zage da shugaba ba shi ke magance mana matsala ba shugaba nasiha ake masa shugaba addu'a ake masa imamu ahmad bin shi ne jagoran musulunci a lokacinsa. duniya ba inda ba a da imam ahmad bin hamad kuma imam ahmad bin hamad ya ce mutane a fito a yi zanga zanga ko ina za a fito a yi shugabanni suka kama shi akan matsala ta aqidar mu'tazilawa suka ce ya nuna aƙidar mutazilawa ta saba da aƙidar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya koshi ne suka dinga masa ukuba aka sa shi a kurkuku aka kulle shi aka dinga dukansa Imam Ahmad da girmansa da daraja da mutunci da ilimi da takawa amma haka suke dukansa ɗalibansa suka yi suka yi ta musu a yake cewa duk da shaga shi ya san zalunci shugabanni kai kana batun zalunci shugabanni imam Ahmad bin Hanbal ya fita da shi an kulle Allah ka ba masa duka kuma ga matsayin da yake da shi yace inda Allah zai bani dama yace ya Ahmad an baka dama lokaci kaza ka yi addu'a duk abin da ka roka Allah zai baka yace da Allah zai bani wannan damar ko da addu'a zan yi ce ya Allah ka shiryar da shugaban mu wani yace daga shugaba zan sanya aka sai a haka yace saboda ni in na sa gare ni ni na samu ita wani maslaha ce ta mutum guda fasidar amma in shugaba ya shiryu to al'umma gaba ɗaya ta shi to shi shine nasihar malama magabata akwai wannan bayanai da dama da kuma zage-zage da ɓace-ɓace da tsinuwa duk ba ta yi ta wa shugaban ka jagoran kamar kai ne kana cikin jirgin sama direban jirgin sama na tuka haka ita roƙon Allah ya halaka da direban jirgin sama kaga Allah halaka da direban jirgin sama lokacin da yake cikin jirgin sama ya halaka wa zai tuka ku kaga dole an zuwa ga halaka duk halaka za ku to haka nan shugaba yake shi ne jagora kai ta roƙon Allah Allah ya datar da shi ko da direban jirgin kansa jirgin sama ka arne ne za ka ta roƙon Allah Allah ya masa har Allah ya sa ya je faɗa cikin kuskure domin ya faɗa cikin kuskure har da kai za a halaka to haka shugaba ya ce kai ta masa addu'a Allah ya shirye shi Allah ya gyara mana shi Allah ya shirye mana shi Allah ya aza mana shi kan hanya domin Allah ya aza shi kan hanya ta zo kun tsira idan Allah ya tsire masa albarka to tsini wannan ba haka bai za ta shafa wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tafiya suna tafiya sai wata mata ko mai raƙumin ta yi mata ya gaza take ka wannan raƙumi Allah ya tsine ma albarka Sannan sallallahu alaihi wasallam ya tsaya ya tsaya ina matan ta tsine ma raƙumi aka ce gata ya ce to suke raƙumin nan ki dai kayan ki daga raƙumin nan ki suke ke kama gaba domin wallahi tsinannen raƙumi zai gumu tsinannen raƙumi haka raƙumi kenan aka tsine wa albarka annabi ya ce bai gumu to ya aka yi kai ta tsine wa shugaba kuma shi ke maka jagora haka kenan tsinuwar nan za ta shafe ka kamar yadda annabi ya guji kada tsinuwar nan da aka wa raƙumi ta shafe su ya ce kada raƙumin ya bi su to kuma ka tsine ma shugaba kana tsammanin tsinon mu za ta same ka amma kai ne kake tsinuwa ga abin da kai ma kana cikin sa da bacin shi ga shugaba ba shi bane maslaha maslaha shine yi musu nasiha maslaha shine daukan mataki duk matsalar da ake ciki ayi tunani menene mafita kuma ya za a yi a kai ga haka muna da hanyoyi na yada eh, bayanai hanyoyin kafa kafafen sadarwa kai ta yada wa ga hanyar da za a ba a magance yan ta'adda ayi kaza ayi kaza ayi kaza an kana da tunani da wannan da fahimta da gano fikira yadda za a yi sai ka bada shawara ka kai abin da kake iya haka nan kaza da aka yi ba daidai ne ga yadda aka yi same shi ta masa nasiha in ya ki dauka kai ta yi abin da ke kanka amma zagi da batanci da tsinuwa ba sa yi Allah ya sa mu dace سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نعم إيه؟ السلام عليكم محمد حياكم الله كيف انت يا كوكري يا بيدي يا صباح آه، محمد كو بيسا بيسا انت كل دي ها ده ده ايه سيتي حتى السلام عليكم الله حياكم